إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا waɗannan mushrikai ba kowa suke bautawa tare da Allah ba sai gumaka masu sunan mata kamar lata da uzza ba su da wani amfani ko cutarwa ba komai suke bautawa ba a hakika sai shaidan wanda ya wa da'ar Allah ta tawaye babu alheri a tare da shi saboda shi ya umarce su da bautawa gumaka